And the reason that we have come to the Lake Chad Basin is that the crisis Dalilin da ya samu muka ziyarci kasashen yankin tafkin Chadi shine irin kalubalen da ake samu na tsaro da kuncin rayuwa a yankin na cikin mafi tsanani a duniya da kuma ba a fiye mai da hankali a kai ba ko ko an yi watsi da lamarin. Da haka muke son haska matsalar ta fito fili don duniya da ma gwamnatocin yankin su tashi tsaye don daukar matakin kawo karshen damuwar kafin a makara. In Jagoran tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a rangadin yankin tafkin Chadi Matthew Reich Crop ke magana a taron manema labaru a Abuja bayan dawowar tawagar daga Maiduguri wacce tun farko ta ziyarci Kamaru, Chad da Nijar. Rai Crop wanda har ila shine jakadan Burtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce cikin matsalolin akwai ta'addancin Boko Haram da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da dafawa yankin wajen kawo karshen matsalar gaba ɗaya. It is imperative to defeat the Yana da kyau cikin magance ta'addancin a kuma shafi mummunar akidar Boko Haram da dawo da al'ummar yankin kyakkyawar fata. hakan na Raikor ya ce bayan ga wannan kalubale akwai damar 'yan gudun hijira inda mata da dama ke fama da kulawa da yara bayan kashe mazajensu. Da haka Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da taimakawa wajen inganta samun ilimin yaran, samar da abinci da kuma sake tsugunar da mutane a su na asali. If you want somebody to help you, you should shi ma jakadan senegal a majalisar ɗinkin duniya sec fode ya ce duk yadda kasashen yankin tafkin chadi za su so su samu taimako sai sun fara tallafawa kansu da kansu bisa ma'anar da ruwan ciki kan ja na rijiya the united states both as a member of the un security council and also bilaterally is ita ma wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya michelle simon ta ce a matsayin amurka ta memba a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da tallafa a yankin tafkin chadi da kuma musamman ma rayuwar mata da yara amurka na yaba kokarin kasashen ta fuskar shawo kan matsalolin don haka ma za ta ci gaba da amfani da kungiyoyi masu zaman kansu wajen mika kayan agaji baya ga aiki da gwamnatocin yankin our us response has been strong the us response on the humanitarian side totals 301 million dollars Zuwa yanzu Amurka ta bada tallafin jin kai da ya kai dala miliyan 301 daga bara zuwa bana ga yankin na tafkin Chadi. Tawagar ta gana da wakilan Majalisar Dokokin Najeriya sannan sai mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibajo inda kuma za ta koma New York a talatar nan don kai rahoto ga babban sakatare Anthony Guterres. nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.